يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yan musulmi na kusa da na nesa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau wannan alhamis goma sha tara ga watan muharram wata na farko a sabon shekarar musulunci shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kai jira rufiyayyen talakai annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam daga makka zuwa madina kuma a nasarance tara ga watan tara miladiya 2019 idan tarihin ya inganta ranar kowace alhamis muna bin wannan littafi mai suna tambihul mudaghali ala fara ibrahim abdulsalam bayi wanda kusan makonni da dama muka fara karatun wannan littafi kuma karatu ya fara nausawa domin yau insha Allah a shafi na arba'in da biyu na wannan littafin za mu ci gaba kuma wannan zama shine zama na ashirin da biyu daga fara karatun wannan littafi matsalar da muke tattauna a kanta a cikin wannan littafi mai albarka matsala ce ta yiwuwar auratayya tsakanin jinsin aljani da jinsin mutane kamar yadda bayani ya sha gabata cewa akwai malamai da suka tafi na sunna kuma da yawa akan cewa hakan yana iya yiwuwa akwai kuma malaman da suke ganin hakan ba zai yiwu ba mu alama matsayin bisa aunawa da hujjoji da dalilai da mahangar kowane bangare cikin bangarorin malaman nan guda biyu ko wayannan mujtahidai guda biyu ko wannan sabani na wujuhin nazari na malamai guda biyu muna kallon waɗanda suke ganin cewa auratayya tsakanin jinsu nan guda biyu ba za ta yi ba shari'a ba ta zo da ita ba sana a ce wai har a auren kuma har a haihu muna ganin su ne suke kusa da nasoshin alkur'ani mai girma da sunan manzon allah sun salama da ma hankali lafiyayye sahi Allah ta'ala ya taimake mu ya samu dace muna gangaro da ayoyi na alkur'ani mai girma masu munasaba da hadisai na manzon Allah ta masu munasaba akan kare wannan ra'ayi da kuma nuna cewa shine ra'ayi rajihi kan wannan matsala ta yiwuwar ko rashin yiwuwar auratayya tsakanin jinsin aljanu da na mutane aya ta alkur'ani mai girma da ke gaban mu ita ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nuri wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum ku aurar da marasa aure daga cikin ku umarnin Allah ne yake yin sa kuma wadanda ake umarta su ne mutane bayan Allah bisa jagoranci shugaban talibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ku aurar da marasa aure daga cikin ku ayama jami ne na ayin ayin shine mutum ko mutumiya wadda ta kai munzalin ce aure ko ma ta da auren ya Allah bazawara ce ko bazawali ne ko kuma tuzuru ne ko tuzuriya in dai ka kai munzalin a auren ko babu auren to ne ake kira ayyim da larabci jami'in sa al'ayama min kum kum ayyuhal mukhatabun daga cikin ku ya ku waɗanda ake magana da ku dalilin ka wannan ayar shine wannan min kum din min kum sai kuma ne yace wa salihin min ibadikum wa imaikum da wanda suka cancanci aure daga cikin bayan ku maza da bayan ku mata wannan lamiri na kum minkum ibadikum ima'ikum din lamiri ne na mukhatabuna mukhatabuna a babin luga mutane uku ne gaba daya a duniya da mai magana da wanda ake magana da shi da wanda bai na su kenan duk nazarin harsuna gaba daya iya kashi kenan mutane duka guda uku kamar da bayani gabata to mai magana anan shine Allah mahalicci waɗanda yake magana da su su ne annabi Muhammad sauran al'umma sama ki daya saraka ana nufin ku mutane an gane ku min ibadikum bayin daga cikin ku mutane maza wa ima'ikum da bayin ku mutane mata sai aka ce ku yi musu aure kenan za mu fahimci ayan tana umartar a auren da waɗanda ba su da aure daga cikin mutane kuma ina jin ai mutane ne za su aura ba aljanu wallahu alam shi sa na ce fa qawluhu ta'ala minkum da kuma min ibadikum wa imaikum nafsun ala anna al-ma'mura bi inkahihim من الأيام والصالحين للزواج من العبيد والإماء كانوا من جنس المأمورين وين أفتي تنم يا الله من سأولا لو أن بك تنتنت أولا أسكن باي ماذا ماتا to lallai sun kasance daga ɓangaren jinsin waɗanda aka yi ma'umarnin ai an kihon ayamal adamiyyi كما كنتم يا مخاطبون آدميون آدميون من الناس أولياء من لا زوج له من ذكوركم وإناثكم وعبيدكم akwai yawon da za a samar a nan wa abidikum wa ima'ikum mimman yastahiquna zawal ma'ana dai ku aurar da marasa aure daga cikin ku ƴaƴan adamu kamar da kuma mutane ku da ake ma wannan umarni kuma ƴaƴan adamu ne daga cikin mutane waliyan waɗanda ba su da aure daga cikin mazajen ku da matayen ku da bayan ku maza da bayan ku mata cikin wanda suka dace suka cancanta suka kai lokacin ɗaya masa aure tare da shi musulunci bai iyakanta shekarun aure ba kuma dama ba magana auren muke yi ba balle zina muke muna buƙatar sanin wannan abinda muke nunawa shine wace ce matar ka kai a matsayinka na ɗan adam a matsayinka na 'yar adam wane ne mijinki mijinki ya zama daga cikin mutane kai ma mutum matar ka ta zama daga cikin wato mutane Wannan da ɓangaren ayoyi daga darussan da suka gabata a wannan fasali zuwa yau mun ji ayoyin da aka gangaro da su a wannan babi yanzu kuma sai bangaren hadisai na ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu kama da za su taimaka ma karfafar wannan ra'ayi na cewa mutum ya auri mutumiya mutumiya ta auri mutumi aljani ya auri aljana aljana ta auri aljani can gare su ومن الأحاديث قول النبي sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki kana da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa tun kahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha waudun bai zo ba limaliha wa jamaliha wa li hasabiha wa li diniha faghfar bi zati din taribat yadak ana auren mace saboda ɗayan abubuwa guda hudu ko dai a wale shi dukiyarsa kuma ana ganin za a ɗan samu hutu za a ɗan shana haka ko a wale shi kyanta ko ba komai za ta yi daɗin rasawa zuwa anguwa da shiga taro da haka hasabiha ko a wale ta ita 'yar dangi ce ko ba komai ka gagara a garin don aka taɓa ka ko ina aka kawo gudunmuwa da ɗauki wani dini ha ko kuma aure da dan addininta ya annabi ya kawo mai addinin a ƙarshe wataƙila ishara ce kan cewa wayancan abubuwan da ya gabatar na farko sun fi saurin fisgar manema aure musamman kyau an gane ku musamman kyau musamman kuma ga matasa su kuma da suka ɗan fara jayawa a shekaru su kuma wajen dukiyar nan dan sun fi sanin daɗin da suna ganin za su ɗan samu hutu an gane ko masu so kuma a ji su a gari ko su gagara su kuma sukan ga wajen yan dangi dan kamar da bayani gaba da duk da ya bullo ba ya tabuwa sirkin su ma nan kai fiye kan rama mai addini galibi wanda ya damu da addinin sai ka da ana mai rakici ko mai zaka kai wannan aika in ka auro da ai duk gidan ka auro duk jin su nan za su tare wurin ka ana kana da mai to amma shi an rasu nan ce ce falsafar da za ta jinta riba da da ka rabauta ka nemi albarkar ma'abutar addini sai ka samu albarka da wannan hadisi ne mulka hukum alai da aka ce al almar'at aka ba da wa'in duk wa'in sufofin za ka iya gane su ne idan mutum ya ce za ka ne idan aljina ce wata tuba ce za ka bayyana gare ka nan ina ma kasan da aljinar take har za ka gano mai dukiya cikin aljanu ko mai kyau cikin aljanu ko yar dangi cikin aljanu ko mai addini cikin aljanu kai daban ita daban hadisi ne mutum hukun alai sai wani hadisin ko ma'aikin sautar mai kisa idan ja kun man tarzau na dinahu wa kulukahu fa zawujuhu إلا تفعلوه تكن فتنة في الأمر وفساد كبير حسنه الإمام الألباني أتكن سيهو الترمذي نا ألباني حديثي ني إنجلتشي آه حديثي مي إكاوى إسنادي أنا إذا wanda kuka yarda da shi a addinance ya zo muku ban sai da za ka gane ka amince mu addinin addini ba wa kulukahu shi kun yarda da shi a ɗabi'a eh ko a mutum din ma ya gani sai an gwada kan san na kwarai kafin ka san mutum a ɗabi'a kila sai an yi mu'amala ko ka san dangin su ka san jinsin su ka san kaza ma'ana dai wayannan sufofin duka da ake nuna a kalle su wajen aure a wajen ɗan adam ne kawai za su bayyana ba a wajen aljini ba annabi ce an samu wanda aka yi rufi a addinance a hali mutumin kirki ne annabi ce fa zawwaju in yazo neman wurin gidanku ku ba shi aura illa ta idan bayan ya yi wa'ancan sabobi na cancanta amma kuma ku ƙi ba shi dan wani dalili na ku na daban da kun fitna fil ardi wa fasadun kabir wata fitina za ta yi aukuwa a duniya da wata banna gagaruma abin lura a nan wayannan sufofin suna gaggatuwa ne ana sanin su ne a gane su ga ɗan adam ɗan wanka. ga wani hadisi an da ce ta da waludal da fa'in ne mukafirun bikum al umar ko auri mace wadda take alwalu mai yawan haihuwa mai kwanika mai gwanne gane ku ba ta yaye bana ma tana nan tana goyo in kun tashi neman aure ita za ku aure kafin a shekara goma gidanka ya'ya bakwai alwadu sannan kuma mai tsananin nuna soyayya santa da ke maka ba kankane ba ne ba za ka samu kwanciyar hankali za ka samu nutsuwa za ka ji daɗin rayuwar aure annabi ce fa ni mukasirun bikumul umam domin ni ina so in rinjaye al'ummomi wajen yawan al'umma da ku sanadiyar ku wannan hadisi shi ma isnadin su kyakkyawa ne inji muhammad nasiruddin al-albani idan ka duba sahihu sunani abu abi dawud rakami na dubu biyu da hamsin daidai na ɗazu kuma a tirmizi rakami na dubu ɗaya da da da da 1185 ونصوص أخرى في ذلك كثيرة أقول وأن تنصوش دبا وإن لم يكاوبا لكي بعد وأن معنى سنة ليوان ذلك تركناها فرارا من الإطالة إطالة المملة من قال يزن يسمو لكوتشوا tsawaitawa da za ta kawo kosawa sai aka taƙaita mai neman gaskiya nassi ɗaya ma ishi shi dalili inda ya nassin an aji shi a inda ya kamata kamar waɗannan da muke fata mun aji su a inda ya kamata da yardar Allah sai na ce wa aujubu listidlal huna bi hadhihi al ahadith wallati fi ma'aniha anna hadhihi al ahwala wal mazaya mazaya wannan ya ɗin ko wannan abin da ke tsakiya za a cire shi والخصال المغلوبة تحقيقها عند إرادة الخطبة وقبل العقد لم يحدد شرعنا كيفية الوصول على على شيء منها في الجنس الجنس الذي خفي أمره عنا لكن ɓangaren da za a kafa hujja da wa'annan nasoshin da waɗanda ke da ma'ana irin tasu cewa waɗannan halaye da aka ce a kula da sun an tashi aure da waɗannan bambance-bambance da ɗabi'un da ake neman a tantance su lokacin da ake nufin neman aure kuma kafin a kulla aure shari'ar mai tsarki ta musulunci ba ta nuna mana yadda za a gano su wata hanya da za a bi a kai ga gano kowace sufa ko kowane hali a cikin jinsin aljani ba to da haka kenan dukkan tsohon da aka ce ka lura da su wajen aure za ka iya samun su ne kadai a cikin jinsin mutum jinsin ka domin shi jinsin aljani aljinsin lalzi ya amurhu anna jinsi ne wanda al'amarinsa ya koyu gare mu nassin alkur'ani ne cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi iblis uban aljanu ko tushen aljanu ko asalin aljanu iblis dallis alaihi la'inullah da shi da jinsinsa jama'arsa an gane ko Allah ya ce yana ganin ku innahu yarakum haƙiƙa shi yana ganin ku huwa wa qabiluhu shi da jama'a sa suna ganin ku min haythu la tarawnahum sai da kuku ba kwa iya ganin ku aljinsu lazi ka shafin himul kadibu kuma jinsi ne wanda ƙarya ta yaɗu a cikinsu maƙayyata ne rinjayen ba su da gaskiya za ka gane mutum jirgin cikinsu domin Allah ne ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadibun suna kasa kunne su sato jin wa'ayin da jibril ya sauko da shi daga sama a lokacin da yake karanta wa mala'ikun wannan sama ta ɗaya saƙon ce wa aksaruhum kadibun mafi yawansu maƙaryata ne haka wato Allah ta'ala ya sifanta jinsin aljanun musamman shedanin daga jinsu masu satoji wa idan saraku kalimatal haq idan har sun samu sa'a sun yi wato sun yi satar kalma ta gaskiya sun farautu kalma ta gaskiya ba za su kawo ta ita kadai ba fa yakhtaliquna ma'aha akthara min mi'ati kizba sai sun gauraya ta da ƙarya sama da ɗari sanadiyar wannan gaskiyar ɗaya da suka sato jinta wajen jibrilu to sai sun haɗa ta da ƙarya ɗari su fake da guzma don su harbi karkana a lokacin da wannan ƙaryar ta su ɗaya da suka ba bokaye ko 'yan duba ko malam gobe da nisa ko makamantansu labarinta kuma suka faɗa abin kuma ya tabbata sosai sun ci gajiyar shigar da karere su har sau sama da ɗari in ji su wannan hadisi ne da ke cin bukari idan ku wanda ita ce sufar aljihu kuma hakan take fakar bai ta'adda bina ma'ashira bani adama an na talaka talakiya min ka'an an na talaka ko mimman hada haluhu wa sha'anuhu mimma ya dama inna bihi qulubuna wa nusaddiqahu bima akhbarana bi yaya za a yi in haka suke mu yayan adamu ta yaya zai yi gare mu mu koya daga gare su an natalaqa wannan talakin na biyu babu shi ya za mu karɓi zance mu gane sufofin kirki da aka su daga wanda wannan shine halinsa kuma shine sha'aninsa farko dai ba a gani shi sannan ko mutum ne wanda halitta ce wanda ƙarya ta yi yawa a cikinsu ya za mu magana mutumin kirki a cikin mu ba shi aure ya za a yi zukatan mu musu aminta su natsu da su har mu gaggata labarin da zai ba mu wannan kyan wa mahama ya kun min amur kai duk ma dai da abin ya kasance dai fa innal ajnas yakhtalifu ba'daha an ba'd jinsosi fa kowanne ya sha bambana dan wani shi dan adam shine dan adam har abada haka yake wanda ba shi ba kuma shi ma haka yake in dai jinsi ya bambanta ko a kuɗi in jinsi ya bambanta ba ɗin ya ce jikin ku yadda ya ko a cinikayya za ka sai wancan za ka sai wancan in jinsi ya bambanta ba bi ku kai fashe su ko yadda kasuwa ta kama ba haka ba suna ta jinsi kowane jinsi mustaqilli ne bi nafsihi wa kullu jinsin minha mustaqillun bi nafsihi wa khassatin kowane jinsi daga cikin jinsoci cin gashin kansa yake yi yana da abubuwan da suke banza da shi wancan bai da shi fa na anu zuhur nuna jinnu fiya takaitaccen ma misali mu mutane kaga mu zuhur mu a fili muke ga munan tukui haka muke tafiya gayan mu dinna ka kai ne ga katan ana gani a ga inuwar ta a ɗauki hoton ta duk a yi ta mu'amala da kai ga ka ana kallon to duba, har yanzu mace kyamara ka taɓa ganin ta ɗauko hoton aljani Hmm? sai dai a hasashen zuci da yake ana masu kallon masu mummunar halitta ne sai a zana su a matsayin ko kashin haka ko wani abu makamancin haka amma ai kayan ne ba hakika ba ne wani dajin rugun za ka je dajin aljanu ka ɗauko ka su suna jira ka ɗauko hoton ka kawo ga abubuwa ne kawai na karambani ga sunan malam ka karran la akai abinda ba a sa ka ba kawai ka je ka taba lokacin ka akai hmm? babu ruwanka da su illa kawai ka ta akwai su ka ci gaba da ibadar ka kawai ka rike Allah ka manta da kowa nace walau tasabba'na jami'al ajnas wajadna li kulli jinsin magayahu wa khafaya وخاصية تميزه عن غيره وصفات تغايره عنه من لون أو شكل أو حجم أو طبيعة أو ألفة أو نفرة أو طول أو طول حياة أو أو أو أو أو فاهم إذا إذا da ma mai ta bibiyar جنسه jinsosi daban jinsin jinsin akuya jinsin shanu jinsin raƙuma jinsin itatuwa jinsin tsirai kowane jinsi ka biji sai kaga yana da wani abu na ɗabi'a wanda ya bambanta shi da wanda ba shi ba yana da mazaya bambance-bambancensa wa kafaya da abubuwan da suka ke ɓoyi gare shi wa kafiyatan za ka samu da wata al'ada ke ɓantacciya ta mai yin an gairi da take bambanta ni da wanda ba shi ba wa sifatu don sifofi to zahir wa'adu da take bambanta shi da wanda ba ba ko dai a launi na gani a ido au shakal ko a yanayin wato tsira ko tsari au hajam ko girma au tabi'a ko ɗabi'a au ulfa ko shakuwa wani nufura ko kuma akasin shakuwa yanzu na mage da damuka tsira su iri da yake duk da jikin su iri ɗaya da farautar su da komai amma sai aka yi mage cikin mutane ba faɗa ko kankare tsakanin da mutane ta hau jikinka ta ji ta kwanta ta ji daɗi har annabi ya hana a kashe ta don zalunci ko a ce za a ci mutane, ko yace inna hu min inna min tawafi min tawafi na alaikum to amma da ba saba akwai ulfa tsakanin da da sai dai nufura ko ta koshi ta ganka sai dai wani ka kuma sai ta ka ta kare amma shi da ka kallin za ka a jinsanta sun kama amma a ɗabi'a sai aka bambanta tare da cewa a nau'in farauta iri ɗaya suke da ita rida da tsabta da kwanto da naɗewa da murƙushewa da ƙarfi da kuma sanin makasa duka iri ɗaya suke idan ga ta dangirgira ta san inda in ka riƙe ta zama da shi to haka ta da duk dabbar da damu za ta murkushe za ta yi maza ta cafke nan maƙoshinsa ta kuma murkushe ta da ƙarfin iya har sai dare na motsi kuma za ta shiga sai dabbar ta gama mutuwa duk ta gama shiga shiga za a kuma mage ta ke ta ma ta danna tsira sai ya gama muhammad ɗan dungu ya zai da ba nan gani da sauran rai ko zai ɗan sai ta tabbatar da zai motsi yadda sai ta wannan ya zama nama halas malas kulu min ma amsakna alaikum <laughs> to to to haka dai ma'ana duk jinsi sai ga bambancinsa da wanda ba shi ba to yaya da irin wannan bambancin kuma wani zai zo ya ga cewa wai akwai da za a yi a zauna tare kuma har wannan jinsin su haifi 'ya'ya da wancan jinsin da wancan tuni ban zama za a haifa ba na kai aure tsakanin mutum da aljanu shi 'ya'yan aljanu za a haifa ko ko yau a yanzu aljani wancan cikin kuma a yanzu in za a yi tagwaye a yi aljani ɗaya mutum ɗaya kowa tana shayar da 'ya'ya guda biyu ɗaya tana ganin shi ɗaya kuma ba ta ganin shi yawa sai a tambaye su yaya za a yi shayarwa shi dai wanda innahu yarakum huwa wa ƙabilu ina ya suna taro wani kuku ga ku a fili kuke su ku sai ya za a yi rayuwa min jin zalik dalilin wannan wala ma'alar amma fa sani yana wajen Allah ja'ala Allah min kulli jinsin zawjayn shi sa Allah sai ya sanya mu kowane jinsi akwai zawjayn akwai aure a kowane jinsi na komai yana da ɓangaren namijin yana da ɓangaren matarsa kowane jinsi haka ƙur'ani ya nuna wannan kuma sai a ji a samu malaman kimiyya ɓangaren tsirai da ɓangaren dabbobin duka fita bayani amma dai Allah ya riga faɗa ka yi cewa min kulli shay'in khalaqana zawjayn wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu mun halittu zaujai ne mahaurata biyu a cikin wannan abin da, la'alla mun zaba kuma saboda ko an surutun zariya ibnu kathir rahimahullah ya ta ma'anar wannan ayatin na da ai jami'in jami'il makhluqati ahwa dukkanin halittu gaba daya maza da mata ne mana a kowane jinsi akwai namiji akwai mace in jiwa in ji ke shi hajjar hayawa na wannan ba ta yace na gama na gaya muku har dabbobi da tsirai kafin kowane tsoron gani yana da namijinsa yana da matarsa idan ba su haɗu ba za su haihu ولهذا قال تعالى لعلكم تذكرون لو قدوا أبو أمدين وأن فيما كراتوني وشالموا أن الخالق واحد لا شريك له wannan ya kai ku gano cewa ka lallai mai halittar jinsu sun nan gabaki ɗayansu babu shakka guda daya ne bai kuma da abokin tarayya tafsirin muka su jirgi na hudu shafi ɗari uku da ɗaya الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى غير قلتم من يمن يمن كفورا مفت سراء القرآن كما لم ننظر بها لسنة قولا بعد هذا بيت الحسن شيخ كان سمرها مثل ده زين كودا وقود لسنة وجه يقول ما قال له يا شوى سنفين zakaran mun unsa min kulli anwa'il hayawanat ma'ana Allah yana da nufin ya halitta wato tsinki guda biyu iri guda biyu iri na miji da iri mace na kowane dukkanin nau'o'in dabbobi gaba da su da Allah kun da zakaruna don ku ɗauki wa'azi daga wannan bayanin ku rika tunawa bi ni'amin lahi lati an amriha alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku fi tadbir zalika wajen auna wannan abu wa hikimati da kuma hikimar Allah haythu ja'ala ma huwa sababu li baqa'i naw'il hayawanati kulliha yadda Allah ta'ala ya sanya dalili wannan jinsin guda biyu ga namiji ga mace shine sabab na wanzuwar kowane jinsi duka ya duba yadda ake ɗaukar mataki kan sauro misali ana ɗaukar mataki kan shi kowa su amma yanzu an kafa ƙari shi <laughs> saboda cikin akwai mace akwai namiji suna haihuwa ba ku isa ku ƙarar da wani jinsin ba <laughs> a bara ba wasu a takaice ke ta na Allah irin Allah baya ƙariya mhm. wannan a cikin tafsirin sa mai suna tafsirul karimin rahman fi tafsir kalamin mannan shafi na ɗari tara daidai da yake shi mujallabi ɗaya ne kullu da abin da nake cewa don ƙarin bayani فهذه سنة الله في أرضه في إبقاء أجناس خلقه بالزواج الجنسي وتناسله ولقاحه ونكاجه wannan ita ce sunnar Allah a ban ƙasa wajen wanzar da jinsosi na halittarsa ta hanyar yin auratayya irin jinsi da kuma tsatso ko haihuwa ta jinsi din da kuma barbara ta jinsi din da kuma riba litar fa'idar da jinsin zai bayar idan ya haɗu da junansa la an ya hawala shay'un min jinsin ma ila gairi jinsin asali ba ana nufin wai sai wani jinsin ya rikide ya koma wani jinsin daban zai a samar da wancan jinsin ba har wa yau akwai sauran masu ɗauka cewa birai mutane a asali an gama halitta sai ba halitti birai ba suna nan sai mutane wasu suka yi laifi sai aka mai da su birai tun labarin da Allah ya ba cikin ban Isra'ila ko haka ba ce ya mai da wani sun zama birai da alhajirai da kaza da kaza to da yake ita magana in ta ta hankali ce za a samu inda za a makalata in ka tsaya a hankalin sai ai wasa da hankalinka ai shi Allah ne ta ya ce wa'ancan banu isra'ila suka saba ma Allah ya canza halittar su ya mai da su birai ya mai da su alayi ko fada alamin humul kiradata wal khanazira ba haka yake ba ya mai da su birai ya mai da su alhamdirai to da kuka ce birai su ne waɗancan mutanen suka koma wannan jinsin kawai saboda kun kalli a ɗabi'arsu da kamantaccen sun yi kama da mutum har ba hausa yana ta sun yi kama da mutum to me yasa kuka ce aladu aladu tunda shi ana da aladu ya ba ai kuma aladu ya kuce su ma mutane ko mu gane ba amma da yake an ce an da aladu har yanzu hankali ba zai ɗau wannan ba amma biri sai ya ga ɗan yi kama da mutum ɗin sai aka bar maganar a nan bayan kuma allah abu fi ya wani in kan wancan za ku gina to bare a kan wancan ɗin abinda masana tafsiri suka faɗa irin su ibn eh, abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma cewa yi cikin halittar da Allah ya canza ta daga da zuwa wata kamar yadda ya wa'ancan can ya ya ce tsananin rayuwarta kwana uku a duniya za a halakar da ya a wannan sufar da aka dawo da ba wai mai da ke wata halitta kuma ka cigaba da rayuwa ba ce magana ta gaskiya to tun da haka sunar Allah take kuma Allah ya ce wallan da sunan Allah da badila ba za ka samar ma hanyar Allah aiki wanda yake na Allah ne ka sami canji gare shi ba za ka taɓa samu ba وهي الواقع الملموس في هذا الوجود wannan shine abin da yake tabbatacce abin da yake idan kana kusa da shi za ka taɓa saboda tabbatuwarsa a cikin duniya wala tabdil li khalqillah babu canzawa ga halittar Allah zalika dinul qayyim hanin haka da yadda da haka shine addini tabbatacce falastira bi tahriyati mukhalifin da ka kada ka rudu ko kadan da shaci fadin wanda suka saba ma so shi. wala bi takhabbatil mutaawilin ko kuma kace za ka rudu da fagamniyar yan jawiri iz laysa lahum fiha illa anfusuhum don ba su da wani dalili na shari'a da za su kawo illa kai wa ra'ayinsu ne kuma suke faɗa غفر الله لنا ولهم وعفى عنا وعنهم amma duk da haka ne ma su irin waɗancan da suka tafi a haka wa kila ajiranci ne mu ne istighfari muna roƙon Allah ta ala gafarta mana ya gafarta muku ya ji muna ya ji muku wa anil muslimina wal muslimati ajma'in sannan muna roƙon Allah ya ji ya ga dukkanin musulmi maza da mata baki da wal insi adami kaga in ne mutum ne to dan adamu ne kawai wal jinni ibilisi in ko aljani ne bai ko dan wajen ibilisi وكذلك ميزان الأجناس المختلفة أبين كأسولا من دوتي har abada kaɗanya kaɗanya ce dorawa dorawa ce tsuntsiya tsuntsiya ce an gane ko iburu ba zai taɓa zama atta ba makani ba dankali ba ne kowa zaman kansa yake yi ko ka shuka fulani guda kowa ya fito zai yi ɗabi a jinsin fala baƙara min namle ba a taɓa samun sanuwa ko shanu a ce asalin su tururuwa ba ne ba wala ƙwayar min ganan. ko a ce ga wani tuntun yana tashi amma asalin shi awaki ne wala hutu min zai ko ga wani kifi amma asalinsa kerkeci ne Kamala na nakhlata li sha'ir kamar yadda a jinsin tsirai ba ta samun dabino a cikin asalinsa sha'ir ne ba wala rub mai shajar ko a ce ga shinkafa amma tushenta kishiya ce ita ce wala bakal min burra ko kuma ce ga wani mabunkulin kasa bakalu ne duk amfanin gonar da yake da fa'idarsa kusa da kasa wani cikin kasa kaɗan kamar irin su gyaɗa sai ka ɗan tona ƙasa sai ka same su ko kuma wajen ƙasar kaɗan kamar irin su tarugu tumatiri tattasai da abin da ana ce musu فبابا ونبو كل رأسي أثر منك الزرع داوة تيكو مطرة تيكو شسا دو عنا آيوين أمتعون كني أمضين آيوين كي أمغانا أكن جنسو سيما بمبنتا دبان دبان دبان دبان دبان أما قوة نيانا نم التقل لي بنفسه فارا وعد فلن الله سبحانه وتعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين محل شاهد كده ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن بذلك العاد لهم يأكلوا ذك ومن جزوز الأكبر عاد الدين وذو بن الإنا جيل سورا شوكا كما جزنا دون دبير كما جزنا أم بم بن جاسو أنا دلو ذكا وشن قبر تكي أي شيء أكم كوني ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين مهل شاهد kowane yana da matarsa yana da mijinsa in ka ɗauro mijin ka ɗauko mijin da biyu ka aura na gwaiba zai zai ku tambaye malaman tsirai da ke duke da sauran ka tsinci gwaiba ka tsere ka kyakkyara irin yadda ake aure na jinsi guda ɗaya wai ba mai yan ƙanana yaya kana so ka aura mai manyan yaya cikin ta in ka aura za ta yi tun da duk gwaiba amma ka tsinko reshen gwaiba wanda ya cancanci a aura yin cikin gwaiba ya wasu ka aura ma lemu ba za ta shi ba jinsi ya bambanta amma jinsin lemu da lemun tsani da lemun zaki da lemun taba da duk wanda ka karin reshen shi ka iya awon ka tsaga ka tsira ka ɗaure da leda inda rabon ya zai tahi domin jinsin ta ne haka mangorori a jinsin su za su auri juna amma da Allah ka jaraba aura wa mangoro gwaiba ko mangoro ka aura ma ka aura ma eh, eh, eh, ka gani suna zama wani jinsi da zai zai balbalin jinsi kuma a ce har su taru su haihu a ilmance ko a hankalce wallahu ta'ala alam ayoyi na gaba wa huwa allazi ansha'a min nafsin wa ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda ala fasul al ayati li qaumin ya'qilun wa huwa allazi anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadran nukhrij minhu habban mutarashima ومن النخل اللي بنطلعيها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعي إن في ذلك العاجل لكم يؤمنون duka بتندب سريري dabba tsirai إلي إلي قوة لينا تنجك kowanne yana cin gashin kansa shi zama Allah ta'ala ya وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كما ليلة في جنس جنس دبن دبن دبن نأيان wato إتادوا da هنا gona wanda kowane mustaqil ne والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ريد إليه ومنهم من يمشي على عربة يخلق الله ما يشاء إن إن الله على كل شيء قدير. ألا ديتي شيء يوني هل تكو تدبع دقلوا تكين دبو ما أقول ما يتبع دتيكي إذا نكون نتكذير فعلا مكة ممتن تكين دبو ما يتبع أسان قوام بيوكا مكة يدني دولان كنتاي Well, I don't know. shi yasa akwai mai tafiya akan ƙawahuwan hudu kamar al'an'am don nima na gida da makamantansu yake Allah yana halitta abin da ya ga damar halitta kuma shi ne iko ne a kan dukkan komai alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna minhu thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali jundun jundun wa hamrun mukhtalifan alwanuha wa gharabibu tur wa min an-nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifan alwanuhu kadhalik إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الله عزيز رسول shi ma dai yanzu jamadat ma jamadat shi ma ga nan duk jinsi jinsi ne nau'i nau'i ne ko ne zaman kansa yake yi wancan ba shi ba ne ba wancan akwai ɗabi'a da hali da halayya wadda ta bambanta su kashi har a duwatsu sai na lalacewa milal jibali judadun biyudun فحمر مختلف الوانها وقراجبته ولا ثم قاعدين كده الحمد لله جاي دوبارا علي اسنا اتا كتا ده مكان ده حتى نموت عليه لربوبي ده ربو بالنعمة هو اللي مختلف الالوان يلقى كان قوة لي ده الكلمة اللي بتاع الله تعالى عن التليفون ده يصير سنة ده وغير ذلك من المذكر الصريحة باستقلال كل جنس بنفسه في طبائعه وهوائله الجنسية جنسية يا أنت باباهم جنسية gane sunaka da wasu halin wanda suke ne wajen nuna cewa kowane jinsi yana cin jikin kansa ne a ɗabi'unsa da abubuwan da suke banta gare shi an gane ko da bukatunsa irin na jin amma ali to akwai wani hadisi wanda ya kamata mu kawo shi ne bayani dan kar a tashi ba a faɗe shi ba wata rana kai cin karo da shi a nazari ya rudar da kai ko ya dawo maka lissafi hadisin abin da yake cewa alhayyatu maskul jin macizai daga aljanu suke shafiya wato an canzo an an samar da su ne daga aljanu aka shafi halittar su ta aljanu aka mai su macizai kama musu kashin kiradis wal kanaziru min isra'ila kamar yadda aka mai da wasu daga cikin banu isra'ila alhanzirai da birai kuma hadisi ingantacce ne muhammad nasiruddin al-albani a cikin as-sisla as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha na albani kan lamba ta dubu da ɗari takwas da ishirin da hudu ya ce hadisi ne ingantacce zahirin ka kaga ce mace zai an san zo wasu aljanu ne aka mai su mace kar ku manta mun karanta hadisi ingantacce a kan daga asalin halittar aljanu akwai mace zai akwai kunamu ko kar ku manta da wannan hadisi amma abin da ya samu kawo wannan saboda wannan kalmar masu canjin halitta ne aka ce a matilai canjin halitta ne na ajiyar sai ce falaita ma'ana kar ba ka ɗauka ma'anar wannan hadisin أن الحياة الموجودة الآن الجنية a. Kar ba ka ɗauka wai hadisi na nufin macizan da muke da su yau a doron duniya asalinsu aljanu ne a halitta an gama halitta ciki hada ta aljanu amma ba a yi macizai ba sai da tafiya sai sha kuma sai allah ya ya kamata ya samar da macizai sai ya ɗebo ta aljanu ya canza halittar su ya mai da su macizai kar ka ɗauka haka hadisi yake ne ahir kar ka wannan fahimta to malam ya yasa ba zan yi wannan bincike ba gashi ko zahirin hadisin kamar hakan yake nunawa na ta akwai hadisin abdullahi dan mas'ud Allah Allah ya kara yarda da shi wanda zai fito da kwaya daga cikin tsakuwa wanda zai fayyace yadda abin yake abin da yake ta su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an al-kirabit wal qanadir ahiya mimma masaka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ga da ka manzo Allah wai su bare da alhanzirai muna da jin waɗansu tuka haka na yawo cewa wai asalin su mutane ne hmm? me matsayin ne me gaskiyar magana ne cewa birai da alhanzirai wai shin da gaske ne suna daga cikin wannan Allah ya canza mu halitta daga wani abu zuwa yanzu suke yanzu faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah lam yuhlik qauman Allah bai taɓa halakar da waɗansu mutane ba au ƙala ko ko cewa annabi lam yanka qauman Allah bai taɓa canza halittar waɗansu mutane ba fa yaj'alu lahum nasalan wala aqiba sai kuma ya zo ya sa wasu ya'ya da kuma baya idan har allah ya canza halittar waɗansu mutane daga mutane zuwa wani abu to allah ba zai ci gaba da rayar da su har su zo su haihu su yi ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal qiradata wal khanazir kanat qabla yace wa wannan alhamdurai da bire da kuke magana da mancan akwai su tun kafin a canza sifar banu isra'ilan da suka yi Allah kangara suka yi Allah tawaye suka bijire makarantar musa da risalarsa to tun kafin a yi ɗaran aka yi ko in masu yi magana daman can tuntuni Allah cikin kwanakin can shida da ya faɗa a littafin mai girma ya zama halittar sam da yake so ya tun wani jinsi an samar da shi a wannan lokaci yawo waye wannan maganar manzon Allah su salama kuma shi hadisi na cikin musulun sannan ibn kasir cikin tafsirin ta da ya zo fassara wata ayat zurul al'ami to ya kawo wannan hadisin muskil to sannan wato a na biyu shafi dari daidai na yi ibn tafsir wani gauli min abbas radiyallahu anhu ma da kuma dalili na biyu da zai sa ba za ka ɗau zahirin fassarar wancan hadisin ba da ya ce alhayyatu maskul jinni mun ji dai hadisi karara ya gyara fassara wancan hadisi yawwa to ga kuma hadisi da biyu daga masa'u dan mas'ud yadda dan abba tujma al-qur'an radiyallahu ta'ala anhu dai da an bai shi kuma wannan hadisi ne mawqufun alai shine yayi magana yana cewa ma kana lil mas'ina sulun in dai har an canza halittar halitta to kuma ba magana su ci gaba da rayuwa har ta haihu babu almasku bai da nasalu tsako sunaka duk banin isra'ila wanda allah ya canza zuwa birai da alhangirai tsananin rayuwarsu ta ci gaba ne zuwa kwana uku daga nan allah ya kashe su da aka biran da ka gani yanzu birai ne tun asalin halitta kuma haka za su zauna ba za su taɓa canza ba akwai wanda za ka gan su in kana kallon dabbobin dajin namun daji za ga wani su biran a tsaye ma suke tafiya yadda ka san mutum da ƙawawa guda biyu kuma magana ce kawai ba sa yi amma duk dabaru na yaƙi da dabaru na farauta da abin nan sannan kuma ba su da basirar in sun kama dabba sun kashe za su ci su daba ko wani abu amma dukkan ɗabi'un su da take yin zai ga kamar mutane to tun asali haka Allah ya saboda ma ba mutanen bane biyu za ba sa iya magana shi sa ba ba su da dabarar gyara abin ɗanyen su suke ci kamar da sauran dabbobi suke ci su masu nama dabbobi kuma su iya daura zane ba inda dabbobi ne rara suke tafiya ta shi ne yake ta fa masakahumullahu qiradadan bi musibatin sun wancan tambarin isra'ila Allah ya canza halittar zuwa gare da alhamdirai saboda sa'o da suka bi ma siya siya ita domin kuwa la ya hayauna fil arzi illa salatata daga lokacin da aka canza halittar zuwa gare zuwa alhamdirai ba za su yi rayuwa ba in ba kwanaki uku kacal ba walam ya yi maskul kakku fauka talatata ayyam babu wani mahaluki da aka canza mahalita kuma ya ci gaba da rayuwa sama da kwana uku walam ya akul walam ya sharab walam ya sul sannan kuma a wayannan kwanaki uku ba zai ci komai ba ba zai sha komai ba ballantana har ya ciki ya haihu وقد سبق الله القيل به والتناظير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله تعالى في كتابه أولادا أفضل تكبر السواء تلي الله سبحانه وتعالى يا هل الكبري يا هل الألدو يا هل الصوران هل الشوكة بعد أسكن قانكي شدا كان ليفقع لسافة الجرمى كما إذا كوكا سنة من غيره inna إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأولا ستة أيام دي Allah ya gama halittunsa gaba daya wannan har zuwa karshen wato maganar abdullahi dan abbas ibn al-qur'an radiyallahu ta'ala anhuma wadda alhadu da muka sanar cikin tafsirin sa da ya zo fassara fadin Allah subhanahu ta'ala da cikin sura bakara shi ya kawo wannan kuma nan ne ƙarshen karatun mu na yau da Allah da fata abin da makaranta da daina ba mu lada da ikon aiki da shi kuma wani shine karshen tattauna a kan wannan matsaloli na wa aure tsakanin jinsusun guda biyu a inda muke koyan bayan malaman da suka tsaro akan ta ba shi wa mutum ya aure aljani ko aljani ya aure mutum ya kowanne yana aure aljani kunsa ne والله تعالى اعلى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك